A kowace shekara watan Ramadana dai mata kan yi canje-canje domin gabatowar watan Ramadana. nan da nan VOA ya zanta da wasu mata a ƙwaryar Kano don dangane da irin shirye-shiryen da suke yi na gabatowar watan Ramadana. Ni yanzu abin da na zo su yi cita na zo su yi. Kawai ita kawai za mu siya. Saboda azumi. Mun zo siyayya kayan azumi ne. Me da ka zo saye? sai su plus din abinci da robobi da su bokitai su jog mun su siya da kayan abinci su kori su kayan haɗin ti din mun siya saniya yanayin kasuwan kaya ya karu ko an ɗan gidan gwame na farashin kaya gaskiya kaya dai suna nan inda suke nan da abin da muka siya mu dai bamu ga ƙari ba abin da ya kane sai ma yara in kayayyakin sallah da 'yan kofuna haka dai na sa ma yara kunu da azumi shine na zu akwai dai rahusa gaskiya gaskiya akwai rahusa da wannan da ana siya ɗari da hamsin amma yanzu naira dari kofi jug na sa ruwa ko kunu